يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد اعتنى الإسلام بالأفراد والمجتمعات وجعل من الأسرة المدرسة الأولى واللبنة الأساسية لتنشئة الأبناء تنشئة صالحة وأولى الإسلام أهمية كبرى في هذا الجانب المهم فقال يوصيكم الله في أولادكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته رواه ابن حبان وصححه الألباني ولا شك أن التنشئة الصالحة للأبناء خير عاجل في الدنيا وآجل في الآخرة فتربيتهم على الأقيلة السليمة والبعد عن كل ما يقده فيها من الأمور الشركية المختلفة أمان لهم ولمجتمعاتهم في الدنيا والآخرة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكذلك تربيتهم على الصلاة والتي هي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم وفي تعويدهم عليها نور لهم في دنياهم وأخراهم وتهذيب لسلوكهم وتأملوا الفرق العظيم بين من يحافظ على الصلاة وبين من هو مضيع وبين من هو مضيع لها في صفاته وأخلاقه وسلوكه وتعامله وقد قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ومن ثمار التربية الصالحة للأبناء غرس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتي من آثار هذه المحبة إخلاص العمل لله وصرق المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الطاعات والبعد عن المنكرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وكيف لا, وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث, ويغيث اللهفات سواه ومن ثمار التربية الصالحة للأبناء تمنية, مراق تمنية مراقبة الله عندهم حيث يصبح الابن رقيبا, على نفسه بصيرا رقيبا على نفسه بصيرا بها وذلك من وذلك من خلال تعظيم الله وخشيته والخوف منه وقد ذكر الله تعالى من تربية لقمان لابنه أنه قال له يا بني إنها إن تك مثقال إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وفي هذا لفتة كريمة للآباء عند زجر الأبناء وتخويفهم أن يكون الرهب من الله والرغب إليه سبحانه والدعوة لمراقبته واستحضار علمه واطلاعه جل شأنه أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن من ثمار التربية الصالحة للأبناء أنها نفع لهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة أنها نفع لهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة فكل عمل صالح تربي أبناءك عليه يكون لك مثل أجره حيث إن الأجر مشترك لك وله له الأجر على فعله ولك الأجر على الدلالة على هذا الخير كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم والعمل الصالح لا ينقطع حتى بعد وفاة الوالدين كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاتقوا الله تعالى واحرصوا على تربية أبنائكم واستثمروا فيها فإنها الكنز العظيم وفيها الأجر العميم اللهم أقر أعياء اللهم أقر أعيننا أعيننا بصلاح أبنائنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharukan kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirya da shi babu wanda ya sai fatar da shi kuma wanda Allah ya ƙaddara masa bata babu wanda ya sai shirya da shi kuma yana wa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai kashi da abokin tarayya amma na shaidawa lallai annai Muhammad bawansa ne ko manzon sa ne ya koma su imani kiyaye dokokin Allah matakar kiyayewa kar mu ya yadda mutu face muna musulmai ya ku mutane ku tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta daga wannan ran matansa sannan ya halitta ya watsa cikin ƙasa daga wannan rai guda biyun mutane cewa maza da mata ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna dan shi kuma ku ji tsoron yanke zumunta Lallai Allah madaukakin sarki yana mai kiyaye ku ne ya ku waɗanda suka yi imani mu ji tsoron Allah mu faɗi magana zance daidaitacciyar zance Allah maɗaukakin sarki zai gyara maka zai gyara mana lamuranmu zai gafarta mana zunubanmu duk wanda da'a ga Allah da manzansa lallai ya rabauta rabauta mai girma bayan haka lallai mafi gaskiyan zance shine littafin Allah alqur'ani lallai kuma mafi alkhairin shari'a shine shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle mafi sharrin al'amura shine ƙirƙirarren abu da za a ƙirƙira a danganta zuwa ga addini dukkan wani ƙirƙirarren abu bid'a ce kuma dukkan bid'a ɓata ce kuma dukkan wata ɓata bata da makoma sai wutan jihar jahannama Allah ka kiyashe mu ya ku musulmai mu lallai musulunci ya ba da kulawa sosai da ɗaiɗaikun mutane da kuma mujtama'a na mutane community gaba ɗaya shi sa ma musulunci ya sanya iyali ko ko zuri'a su ita ce makaranta ta farko kuma ita ce gini na farko foundation na gina ya'ya mai nagari lallai musulunci ya ba da mahimmanci sosai ga abin da shafi tarbiyya kuma ga abin da ya shafi kula da haƙƙin ya'ya da ke kan iyaye Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da cewa yusikumullah Allah ya da ku wasiya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin sautu harin aya ta shida Allah yake cewa wanda ma'anan ayar ita ce ya ku waɗanda suka yi imani ku sanya ma kanku shamaki daga shiga wuta sannan ku sanya ma iyalanku shamaki daga shiga wuta wace irin wuta ce wacce makamashin wannan wutan su ne mutane da duwatsu a wannan wutan akwai wasu mala'iku masu tsananin kaushin hali ko masu bala'in ƙarfi ko ba sa sa'a ma Allah duk umarnin da Allah ya musu kuma duk abin da Allah ya umarce su shi suke aikatawa hadisi ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace kunnan sa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku game da abin da aka ba ku kiwo wani hadisin ya tabbata daga sahabi Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle Allah maɗaukakin sarki zai tambaye duk wani mai kiwo akan abin da aka bashi kiwo za a tambaye shi ya kiyaye wannan kiwon ko ya wulakanta wannan kiwon da aka bashi manzo Allah ce har zai kai za a tambaye mutum game da iyalan gidansa ya ya rike su ya kiyaye wannan kiwon da Allah ya bashi na iyalan gidansa ko kuma ya wulakanta wannan kiwon Malam Ibn Hibban ya fitar da shi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce babu shakka babu kokonto cewa lallai ta yadda zuri'a musamman 'ya'ya nagari to ba ƙaramin alkhairi bane a duniya ko ba ƙaramin alkhairi bane a lahira tarbiyyan 'ya'ya kan aqida ta tauhidi ingantacciyar aqida batacciyar aqida da nisanta duk wani abu da zai lalata wannan tarbiyyan da wannan aqidan na al'amura na shirka waɗanda suka saba ma Qur'ani suka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyan yara akan nisantan waɗannan abubuwan to ne samun security ɗinsu da natsuwansu da zaman lafiyansu ba su kaɗai ba da society da za su rayu a ciki gaba ɗayan society ta zama ta kubuta daga dukkan wani nau'i na shirka to ta samu security a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul an'am aya ta biyu, wadda ma'anan ayan ita ce lallai waɗanda suka yi imani ko ba su lullube imanin nan nasu da zalunci bai ma'ana shirka kamar da manzon Allah ya fassara duk wanda ya zama imanin imaninsa tsantsan imani ne babu shirka a ciki to manzo Allah Allah madaukakin sarki ce lalle waɗannan su ne suke da aminci suke da cikakken tsaro kuma lalle waɗannan su ne shiryu har a wajen Allah Allah ya sa mu cikin su Allah ya sake fara mana cikin suratul nur aya ta 55 wadda ma'anan ayar ita ce Allah ce yayi alƙawari ma waɗanda suke imani daga cikin ku kuma suka yi aiki na gargaru cewa Allah maɗaukakin sarki zai jagorantar da su a bayan ƙasa kamar yadda ya jagorantar da waɗanda suka gabace su kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya tabbatar musu da addinin su nan da suka yi da shi shine addinin Allah kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya canza musu tsoro da suke ciki ya koma aminci da natsuwa amma da sharaɗin Allah ce za su bauta mun ni kadai ba za su haɗa ni da kowa wajen bauta ba Allah ce duk wanda ya kafurce bayan haka ko ya sani cewa wannan waɗanda suka kafurtan su ne fasikai Allah kar ka sa mu cikin fasikai Allah ya sake faɗa mana cikin sotun nahali aya ta 97 wanda ma'anan ayan ita ce Allah ya ce duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko na mace Allah kuma yana mai imani da Allah Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi kuma za mu saka masa da mafi kyawun abin da aikata a ranar tashin alkiyama mana sakayen da Allah zai maka sai ya fi abin da ka aikata kyau Allah ya ba mu irin wannan sakamakon wannan kaga abin da ya shafi tarbiyyar yara kan abin da ya shafi tauhidi kenan kaga duk wannan ayoyi da muka karanta yana nuna mana cewa in mutum ya zama yana da aqida na tauhidi ingantacciya to lallai Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake daukar ragaman bashi tsaro a duniya da ko bashi tsaro a lahira kaga wannan shine mataki farko da fata mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu kai. haka kuma tarbiyyar ƴaƴa akan yin sallah wanda shi shine rukuni na biyu daga cikin rukunnan musulunci wannan rukunai na wannan addini mai girma kuma wannan sallah tarbiyyar yaya akan yin sallah haske ne gare su a duniya kuma haske ne gare su a lahira kuma kaman kana gyara musu matafiyansu ne ta yi la'akari mana ga wanda yake kiyaye sallah ya kiyaye sallah a lokacinta ya yi sallan bisa karantarwan annai muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kiyaye rukunanta da kushu'in da ke cikin sallan da kiyaye ruku'i da sujada da dukkan wani rukuni mataki na sallan zaka kwatanta rayuwar shi da wanda baya haka Allah madaukakin sarki ya fara mana cikin suratul ankabut aya ta 45 Allah ya ce wa aqimis sala kuma ka tsaya da sallah yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana aikata albasha kuma tana hana aikata munkari Allah ce wala zikrullahi akbar kuma lallai tabbas ambatan Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa kace kaga wannan aya tana nuna mana kiyaye sallah da kula da sallah da yin sallan bisa umarnin Annabi Muhammad da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku ga nake yi sallah ashe yana daga cikin abin da ke sa rayuwar mutum ta miƙe ya zama ya nisanci dukkan wani aiki na barna aiki na alfasha yana da kyau mu tarbiyyantar da kanmu da kuma ƴaƴanmu akan yin sallah daga cikin amfanin tarbiyyan ƴaƴa tarbiya na ga ƴaƴa shine yana bi musu tarbiyya nagari gari yana da samu san Allah yana da samu san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma daga cikin amfanin abin da ke nuna mutum yana son Allah yana son manzon Allah shine a same shi yana duk abin da zai na ibada yana yi ne tsakanin shi da Allah baya yi dan a yabe shi kuma baya yi dan ya ba wani haushi kuma zai zama duk abin da zai yi yana gaskata biyayya zuwa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an ce yi kaza abin da zai shine haka manzon Allah yace ayi haka manzon Allah yace ayi sai ce babu ruwan shi da wannan aiki san Allah da manzon Allah yana sa mutun ya zama yana son aikata ayyuka na da'a ga Allah kuma yana sa mutun ya nisanci dukkan wani ayyuka na alfasha da munkari Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul ma'ida aya ta 54 Allah madaukakin sarki yake cewa ma'anan ayan ita ce ya ku waɗanda suka yi imani duk wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin sa to ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki zai zo da wasu mutane waɗanda suna son Allah Allah ma yana son su suna masu kankan da kai da saukin hali ga masu imani suna masu nuna izza da isa ga waɗanda suka zama kafirai za su rinƙa yin jihadi don daukar kalman Allah ko ba sa tsoron duk wani wanda zai zarge su ba sa tsoron zargin mai zargi su abin da suke bukata shine Allah ya dada su kuma waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki yake cewa wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki wanda yake ba wanda ya ga dama Lallai Allah madaukakin sarki mai mayalwaci ne kuma masani ne Allah ka ba mu wannan falala din ya za a yi dama mutum ba zai so zuciya ba za ta so wanda babu wanda ya sai kawo wani aiki ya kawo maka wani ci gaba in ba shi ba babu wanda ya sai kore maka wani mummunan abu sai in ba shi ba daga lokacin da ka dasa ma ɗanka ya san cewa duk abin da ya samu na alkhairi Allah ne duk abin da yake jin tsoro na sharri Allah ne ke kawar da shi daga gare shi to zai zama babu wanda yake so kaman Allah madaukakin sarki ka nuna masa cewa lallai wannan abun kuma wanda ya karantar shine dan sakon manzon Allah dan sakon Allah shine manzon Allah sallasa zai zama babu wanda yake so kaman Allah da manzansa wannan yana daga matukan muhimmanci game da kula da wannan game da tarbiyyar ƴaƴanmu daga cikin amfanin tarbiyya shine za ka dusa ma ƴaƴan kin jin cewa Allah madaukakin sarki yana kallon su a duk inda suke duk inda yaro ya tashi zai zama yana kokarin taka tsantsan sai ya san duk abin da nake Allah yana kallo na kuma Allah zai mun hukunci zai zama zai su zama suna mutum zai zama yana da tsoron Allah a zuciyarsa matukan tsoron Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin ɗaya daga cikin bayansa Luqmanul Hakim wanda Allah maɗaukakin sarki da jin daɗin irin tarbiyyar da ya maɗansa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko irin wa'azin da ke maɗansa ya sa a cikin Alƙur'ani kuma suran ma aka kyaji da suratul luqman daga cikin wa'azin da yake maɗansa yake ce masa ya bunai ya kai ɗana innaha in taku mithqala habatin min khardalin ka sani cewa dukkan yanda aiki ta kasance koda koda gurgurdan kwayar komayya ce fatakun fi sakratin ya zama wannan aikin an yi ne a can saman wani falalan dutse aw fi samawati ko an shiga wani guri a sama an boye aw fil ardi ko an shiga karkashin kasa an boye ne aka yi wannan aikin ka sani cewa ya akibi Allah wannan aikin ba zai boye ma Allah ba a ran kiyama sai Allah ya nuna maka wannan aikin so da shi Allah inna Allah latifun khabir shi Allah madaukakin sarki mai tausayi ne kuma matsani ne akan dukkan komai komai duk yanda ka kai ga boya ba Allah madaukakin sarki sai ya sani haka wannan wa'azi ne yake madansa kuma kira dan ya bunai da bunai wannan yake nuna cewa dan bai kai munzalin balaga ba ake masa wannan wa'azi ni mai kake tsammani in dan ya tashi da jin wannan a cikin zuciyarsa matukar muhimmanci mu nuna ma 'ya'yanmu cewa lallai babu wanda ya cancanci a ji tsoronsa in ba Allah ba babu wanda ya cancanci a nuna kwaɗayin fatan samun wani abu gurin in ba Allah ba dole mu sanya musu jin cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon su a dukkan da suka tsinci kansu wannan zai sa rayuwarsu ta yi kyau rayuwarsu ta zama mai amfani ya ku musulmai mu ji tsoron Allah mu sani cewa yana daga cikin amfanin tarbiyyar ƴaƴa tarbiyya na gari shine amfanin yana amfanan su kuma yana amfanin iyayensu yana amfanin su a duniya da lahira kuma yana amfanin iyayensu a duniya da lahira dukkan wani aiki da ka tarbiyyantar da ƴaƴanka akai to kai ma kana da kwatankwacin irin ladan aikin da suka yi su ku dan na wannan aikin da suka yi na kirkin lada ne wanda tare da wannan dan kuke musharaka cikin wannan ladan yana da lada akan aikin kai kana da lada na kai ka ɗora shi akan wannan aikin annabi muhammad Sallasan alaihi ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nuna ma wani zuwa ga wani aikin alkhairi yana da kwatankwacin irin ladan da wanda ya wannan aikin shi ma yake da shi ba tare da an rage ladan shi da komai ba kuma ba za a rage maka ladan ka da komai ba kai ka koya min sallah in yi sallah in ladan sallan shi ya kai dubu ɗari kai ma ka za a ɗauki dubu ɗari a baka hakan ka koya mishi karatun ƙur'ani in ladan karatun ƙur'anin shi dubu goma ya ka za a ɗauki kai ma lada dubu goma a baka ashe mu sani cewa in muka yi ba mu yi asara ba lallai aiki na kwarai kuma daga cikin akwai yin yaya baya yankewa ko bayan mutum baya nan ko ba iyaye su rasu wannan tarbiyya da suka mai ƴaƴansu zai rin suka riskansu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum bawa dan adam ya faɗi ya mutu to dukkan ayyukansa sun yanke su abubuwa guda uku na farko manzon Allah ya ce sadaka mai gudana na biyu ce ilimi da karantar da ake amfani da wannan ilimin na uku yace a samu ɗa na gari da ya rinka yi masa addu'a wannan duka waɗannan ayyuka guda uku ko bayan mutum ya mutu za a rinka kai masa ladan wannan aikin zuwa kabarinsa to ina ga bayan ka ɗora yaron akan tarbiyya kuma kai ka karantar da shi shi yasa kullum ake faɗa cewa kai iya ƙoƙarinka ya zama to in mafi ƙaranci in baka iya kowa mai 'ya'yanka komai ba ya zama sallah da suke a gurinka suka koya ya zama suratul fatiha da su karanta kullum mafi karanci so goma sha bakwai ya zama kai ka koya musu kaga zama kana samun ladan aiki kuma kana samun ladan koyan da suka yi kaga ladan ka sai zama ya zama ninki ba ninki kenan ko ba haka nan mu ji tsoron Allah mu kwadaitu zuwa ga tarbiyyar yayanmu. mu kwaɗaitu zuwa ga samun wannan amfani da ake samu sanadiyyar tarbiyyar yayanmu. lallai taska ce mai girma wanda in muka duba abinda mu zuba a cikin wannan taskan babu gara babu zago babu ranar da wannan taska zai kare Sai lada mai girma lada mai matakan gwabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanyaya idanunmu da gyaruwan ƴaƴanmu Allah ka sanyaya idanunmu idanunmu da gyaruwan ƴaƴanmu da gyaruwan iyalanmu da gyaruwan mukusantanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله